sunana muhammad abubakar kacalla haifuwata a, a can ƙauye wani mai suna sandari ainihin a bama ko kuma ce kusa da bama a bakin kogi a 1956 ko alif da hamsin da shida wato ana suna sai muka dawo gida a nan tawari a can na girma ka yaye ne da na kai kamar shekara fudu sai aka komar da ni wajen ainihin kawuna kuma abu mamaki alhamdulillah bangaren mahaifiyata dukansu malamai ne wani ne daga nan sai shi na kai kamar shekara kamar goma sai na sake komawa wajen ainihin farko malami na kakana kenan nan kawunai to a wajen ne ana ina karatu alhamdulillahi ba zan ce ah, na hadda gaba ki daya ba amma farkon saukan a wajen na yi daga nan da na kai shekara ainihin 1973 karshe-karshe kenan sai na tattaro na zo nan gari mai duguri to farko malami na gwani hassan arturo a wajen ne sauka ta biyu din na yi kuma a wajen shi yasa ya ce in fara karatun fannonin ilimi to akwai wani littafi ana ce ma kurta biyu to a wajen ne shi ya fara karantar ne daga farkon littafin har zuwa karshe sannan kuma alhamdulillah adadin malamai na suna da yawa a nan gari mai duguri ma wani maman tere ma wani bukar ko tere ma gwani shetima da kuma ainihin a gwani madu alagarno wanda yake ainihin mutumin gaidam ne haka a dole shi ainihin basura da yaba ne <laughs> wato a suran da alal hakika ta ban wahala suratul rahman alal hakika ya dan bani wahala kafin in samu sati shi <laughs> wuce gaba sannan kuma ainihin kuma na zo nan wato a nan sura ainihin suratul anbiya shi ma ba zan iya zan iya tunawa ya dan ban wahala amma kuma lokacin kasan yaranta ne ban zauna na sa na yi karatu sosai ba ya ban wahala kwarai da gaske sosai kuma abinan akwai suratu saba'i ina jin daɗi karatun shi kwarai da gaske sannan ga ainihin suratu sajidati shi ma haka ike in alal hakika a rayuwata akwai lokacin da na fara na yi aure a lokacin 1982 na shiga karatun haya islamic shikenan malamin arabiya aka sallame mu ni kuma gashi a haya islamic nake to lokacin alal hakika ga yali ga gidan haya ga kuma rashin aiki to ko wani bawan allah allah ya saka mishi da alheri wanda ba zan manta da wani alheri da ya mun ba aka ba shi labari aka ce muhammad abubakar fa ga halin da yake ciki kuma yana karatu alhaji tujani bolori ya aika neje sai ya kira manajan shi a kamfani bolori buraza ya ce kaga wannan malamin eh ya ce duk lokacin da kaya a nan kamfani ya fita ka shi rabon shi shikenan duk lokacin da kaya ya fita kamar su sabulu elephant kamar su premier da da makamacin kayayyakin nan an ya fito ana bani lokaci ina fitowa 'yan kasuwa suna na a bakin kamfani suka ce arama ina takardar naka na basu su suka ce mun baka kaza sai abka a lissafa a bank kudi su ne za su shiga da wannan takardar su cire wannan kaya su su tafi da shi to lokaci alhamdulillah na ji daɗi sai wanda dadi ne wanda ga ba zan iya manta ba wannan taimakon da wannan bawan allah ya yi mu allahu akbar wato suna da dama amma ah, ba abinda da nake jin nauyi kamar rashin mahaifina lokacin da mahaifina ya rusu ruwan teku ne ya rasar da shi amma kuma lokacin da ɗan tashi na ga abokaina da iyayen suna cewa baba baba ni babu nawan babu sai kuka nike zan zo daga wajen sai kuka nike har in zo gida in na zo baba ta da zan tambayata ni ina babana a babanka ya rasu sai yi fashi da kuka bayan na gama haya islami sai na na sake komowa makarantar wanda ake kiransa bokulis na yi diploma a 1993 kuma na sake shiga makarantar jami'a ta maiduguri na yi ainihin uh, digiri na gama na samu admission a sudan a uh, wani gari ana ce ma madani a uh, madanin kuma akwai jami'a wanda ake kiransa jazira a jazira sai na je na yi allah ya kaddara na gama masani a can alhamdulillah bayan na dawo na bar aiki na barin aiki gabna mai ci yanzu ya kira ni ya ce ga wannan jami'a wato state university, muna bukata ainihin limami na baka wannan matsayin ina ganin nisan wajen amma da martaba da darajanta da ya yi mu ce ba ma nan a nan jimcilo ba ko a bani shek ne sai na je muna haka tukuna kuma na samu a wancan a sudan admission na phd ya eh, alhamdulillahi wato jikoki kusan ashirin yara wayanda suke a raye yanzu haka suna ashirin da hudu in aka hada da wayanda suka rasu sun kai sun haura talatin allah kansu eh mata kuma su hudu ne. ai <laughs> tun da ni kanuri ne wato abincin da na fi so burabusko da yakuwa a kwarai da gaske wato bangaren wannan wasa na yaranta din shi ya sa magarin da aka kai ni tawana da har yanzu ba su manta da ni ba har yanzu kuma duk da mun kaura mun fita a garin wato irin wasannin da muka yi din da abokanmu yawanci kuma sun rasu abokan allah jikansu wato akwai wani wasa da ake kiransa sululu da barbaci mana ce sululu wato mukan hawa akan ainihin babban ice wato kamar samiya muna wasa a wajen muna ce ma bana sai kaman biri ne jefarwa kanmu muke yi da wannan rashi zuwa wancan rashi har muna ainihin gudu don mu kama wanda yake gaban